الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bukatu luji tabbatu ya Allah wasu na jali ta yasa magangan bikin a salatu ya ce ci ma da ya min tabbatu ya nabi sallallahu alaihi wasallam da na to gali ta bata na nan gama al-makamul mahmudu gama hu ni wa alhamdu gama ce kayan gadan aljannabu gama hu a shafa'atu al-kubra gama ce to jali ta ji da ni bonan yinan na ya tsafonni ya ta shaban ya ya fokin tacewa bayan hijira a nabi sallallahu alaihi wasallam na jin jeji gangani mai safo gowa wuta ya ta tsaku to abaci ya miladiya nan kafin iya jinin daga jefun wata wannan wani mai littafi ne ga akidatu salaf ashabul hadith ne ya ci gaba mai kasa ce yan gogu ne ci ba dai sai ga gabe da dare sai kayo nan gayi ga mini imani ji kaddara ya zo imani o jiga sai ta zuriya ya ne da adam ba sai ku bosh ku ta kuwa ne da adam ani da adam sai ga sai ci zin no je sai ci ga bi dauda mini zuriya ji gudan ani da adam ga kiye yawo ya mutuwa je dai yabo a ga ya kazan ya shita a rage a ta gudu turki mini ya mishi wa biyu a shi ba lati ya bu kudin da kuwa giya a je lashi ba zai bu a rage a adamu mu cife jin rayuwa lo har da kakuna a rage a adamu alayhi salam agu a dogo rayu din a rage a adamu ga allah ne buka mini umuri arba'in a shi ya mi ke 40 years ga ada alam tuciya ibn kadawuda shawalle ya foci wuce ya kushi ba wuce baka ga wata da hadisi dawuda fanna siya adamu wannan siya zuri ya tare da adamu cha batan zuri yi cha batan gala ke bayan har ila na ga da wannan shi ne batan ka na rubuka na siya hadisi na ta sa bukhari muslim muslimi ko ji gane ku ni ma je mai kaddara ta bulai ji ga sai ke ji takajir ya ya je ya ya mana sai ce sai ce ne sai ga kpaya ne sai ta jin ganci da ya suka ji mutum ta jin jin fi ayi fura ku kulli amrin hakki ya duli abun no yan nan ya fi abu yan nan daga zamaji yan ne ya je ya suka ka abu yan ne ya ji ambali le no yan abun nan ya ji kazan na abun nan ya ji kazan na abun no fata mini imani yan mukaddara yanzu yanzu kai na imani jigan takajir yan umuru yan zawa yi wanda bu wai hadisi ne ba mangi ne za a taba kwayar nogo yau ne so tafo shi ba mani tafo shi ba iya su ci tafo shi ba na ka su ci a catu malaika lo har da kafin na zai ajiyar zawa yi sabin shi ale ga ga cewa abu zuki ka kuma na wajen nan tuna na walo nan wayo a daga wani ne kan don da ngai kula yau ne wa shi shani ba ta ne ja ga dai imani jigan gani ba kaddara yau sai amma na imani ba kaddara yau sai kan gani a lokacin ya ga mala sha shaki ke tuyo wa yin min ummati illa khala fiha nazir haja dumun dun da dagwa illa fa a na jajen gargaji nan ji na ta da suna fi kulle umarcin rasula ya ci su dace a ɗumin dundu a ne budun laha ya ji buta ya sai ci wasu ne bu fagut ko da mai ya gangani da faguti ebo magana ima ji da kadara sai ci ni a lokacin ron gama la sai ci tali ta ci kiyo imma ya ci yanna kun guda ba wani ya biya yi fa ni ta ba gudaya da na gaji tu ba wani na fala ya dillu wa jiya wala ya shika ma ne bai baya wa muna rada an zikiri da na maga fakki ku ba fayin zai tuluba nan fa inna lahu mai shatan donka ga wancan ale rayuwa tun biki ijo gani to azaba ya kabari wana shiru yau mal kiyamati a mai magunan ke fara kiyami ya bunci kala ga sai je zaun shaga yawa sai ci ni ma ta ni amma kila ta mina ke bunci kala sai ci ga kazalika aya ayatuna a cikin ga ayayi da biya ko eh wa ni wali fakad kunti basira ni ma ce mi fiye je da mai nan biya she gwanci so je kazalika ta ka aya tuna a tin ga aya mi da biya wai fa da wacu ba ta kazalika liyo mutu za ta ga nan ga wasu ba ta mun nasullah fa nasiyahu a ce ki batan ce ki asu batan nasullah a ce ki batan fa ansahum anfusahum zati la su ki ga ba ta batan ta mini shi ne ma su wani ne don ebon na lalace mutum don cike da jaji foro ga tuguri amma ki akan wayan ta tun da liyo wale ba ni wa abe da ku jandondo ta ta ga mije kiyayen sakon da ni akwai bane mai maji ga kadarin gala mutum lokacin hannu kamar sha falli min wa man sha falli eh to wa da ina ho asabila ko in ma shakiran wa in ma kafura yuhuba in ma wula mutu ya koyan goron ìmá kẹkàjì ìmá òun lámì tó ẹ̀kọ́ ẹgbọ̀rọ̀ òun jẹ ìbúyà tó ti máa ń zújì káfíìn zújì tìmọ̀ níbo ibi tó ti tẹ́tí alùpùpù àti tìmọ̀ níbo mọ́. tọ́ daga abọ́ náà gẹ́gẹ́ zúgún mbẹ́ ìgbà tí tẹ́gbọ́n yà

ahmad shakir man ga hadisi wata ta zu ta ki kino ja masu ya imam muhammad ne a shek muhammad nasiruddin al-albani su ya ce wajen sai ta nan sai jami'u as-sagiru man jaga hadisi jaga hadisi wata ta zu sai fara kiyami gada ne da jadon zurita na yi kane sakotun ba wa nan wa ga sai ki ci wafi ci tube ti mẹ́jẹ̀ sọ àkókò oúnjẹ àríwá ẹ̀rọ àríwá àríwá àjẹ́ ní ẹgbẹ́ ìgbà tí ìrìnlànà tó àjẹ́ kí ní ǹkan tó ẹ̀tọ́ àtúnṣe tó tún lè àmá níjẹ́ àǹkẹ̀lẹ̀ tó lómi gáàrí tọ́gá ní wánà àti rọ́ ni àti ẹ̀jẹ̀ tàbẹ́bọ̀ ń ṣe tí àmọ́ ní ìwọ́n wájí tagi tagi wunde basira ba ne gelo na ko to ci wa fi ci tumbe e ji zaka ji fe fun ta fun fuzare bana na tubanin yayin kurma ta digi na sai ci wata ce tun da kuma wani na sai gana alasun mu ta tsagato ya ce lonin agaji tuke da na kaga ga dana na sai ya koya kemino sai bar dawar salama ya nabi ibrahim na sai shakwalo aljannan amma zai yi gagboci kami ne abu ci ya luwa na kaza hunci ga fi jo ha ji jiga zai ji haku dani da zai jiga na ku da ji adeu zuri ta fara siya mina ya yi zane shi to to alkhairi to sharri to yandondo ba ta so ki biyu kani annabi sallallahu a wasallam da ibn abbas gamma asabaka lam aka ina je na aliyo ba wa ma afta haka lam yakun baka ina ma aliyo ba ne ma ajewa a cutar ta ga ma ajewa rufe ati la kalab ha alkalan lani wa jaffati suhuf ina ma kan ma ya ne mawani yawale annabi sallallahu alaihi sallam ya gulan inni walimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت هل أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا هل أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأكلام وجفت الصوف هنلقى يا ويجينا وقن وتي صوتي تيتا صوت صدو كيتي تيتا غوصا waga a bayan ba da ceci waga yi wata yamako wata yamako da ceci ko? yawon al'umma ifa ta ga abu ta gala alkhairi a biya yawon ceci maka gama a jira a dewa al'umma ifa ta ga abu ta gala shan da a dewa ceci maka ga shan da wuce a dewa ya ma a dewa ne yana kaba wani wukani alkalan na haka wunin ne yana na. wọn wá ní ajé àníná ọ̀nà ìní pátá gàdé ìmọ̀ àjẹ́ ẹnu ẹ̀kọ́dẹ̀rẹ̀ wọ́n dé zanú tí yé wọ́n láti fìrìgítà wọ́n láti ṣẹ̀gálà president táwọn ẹ̀wà sọ wọ́n gẹ̀ tí yẹ ó gáṣe sínú àwọn olóòjì dẹ́gbó àmọ́ tó ti sàgbọ́n àdé àdé fún kíjọ

kuje abin da yawa daga da guba ya kwaza ndo to tuma na gari da kan yi ne mai masallaci da wale zanu ci adi firgita zan ci adaji collection zanu ci adaji yawo zanu ci adaji bribery ko zanu ci adaji tuwariya zanu ci adaji lagwa suwa lagwa suwabu lagwa suwabu ta ta je liman da diga ajiyar jeli ne wuta a ji liman nan kun ji hankali wa da abin ne kawai jihar da zan zanu ci wasu nan ɓaya tuyi jawa a shisha a cikin ladin ruwa ya ce alamari tukiya aji ya to adimi shi makaranta mai imo zan da ce to professor ji zan da ce shi makaranta mai kwa suna da ban wa admission wani ba ta guji ni a guji ta to sai je kaza kaza kaza ko dai kan kala kafu na da ke eh type yau na zaki no da abin ya sunu fu zan da ma da zan dora sai ma fa guga da abin ne wani sunu ake Allah mai sai ce da bugu da sai ya kaba na aliyo ba ina maga aliyo ba sai saka da wajewa eh

da ke wanda yawa ginin masu shushe from norway wani haka lafiya ya kabo su sun da jin eh ai mu da ka sauke a ta gama lamarin dole ya je ta gogo wale gan a ya ɗi so ci kuma so ci ya ka ga waje nan ga waje nan so ci ya ka ga waje nan waje amma kawai ga ki a ya ɗi ci yanzu zugun wa sai ke lotu kuli malu fasayar Allah wa amalakun wa rasuluhu wal mu'minun in lutu sai ta ale to yake nan mutu ci gani da mu'min ne shi annabi Musa alaihi salamu ka dabba ya za alan ta jira ne samaniya hijajin fa ya zum ta shadan fa min indika annabi Dawuda ta tiyo ta ci wa loka ne Dawuda alaihi salamu haddada annabi Zakariya ta to ya kafin ta wa loka da Zakariya alaihi salamu najja annabi Zakariya to ya kafin da ya ga wa annabi ga ma nabiyin hadi annabin don don dabba illa wara alganam sai no sai jiki nan ku ka dabba na Abdurrahman ibn sahabin da ke gaddu duniya da suke yawon ba ne ko yanzu ko wace ma da wadace annabi ga dukiya na da alkhairi ganin gayi gayi yazo giye nan gayi yazo ne zagi nan gayi ni amadi yaji ne za do tun ne ya guyi nan aliyadul uliya ya gwane twala nan khairu min aliyadi sufla wuli alkhairi ga ya gwane tun da ke mawace gwane wabda bi man tawo ya bugu da dudutu ran da ci yashin ganci nonin yin ka an tasali rizkin aw kuyo tiju e tije a tura gun yo nawa gawa da wazi ki zanan wani da ku fi ga wata yin jere ne ya ji gima da wani makwai da musa kome la'aziki lada yi yi mai lumai da lotun doro ni wani wawaye ne e jin la ko ka ko da be yo nga wa ti ba ni wele o ta fe da ji a fe da ja o bila so ba bi be ti e bo go ta e, du du lo tu na ya ti ka da ra fe ni mu ka tu ka de de la mi ga ni a lo makan da mi da ga ti na le ka tu ya inna bi ta'allum e ji ka tu ji gangani ilimi we e ji ka ji ilimi we sai ji wani alai musa ya hal attabiu ka alantu alimani min antu alimani mimma ulim tarushda wa ga milamin to bo ya mili miya yana to ta ya wani wali ya abu muhammadu na azumi a zahiri ko sai kayan ebo limare ale ya da shi gugu na yawa alimamu imam zabi sai wa ilimi ya tuba bin karibu jihadi na bayan wuta sai nan. ibn abbas ko laifin labi tu zabe ko sai sai wa sahabe walo ni ni jibe da ji kafin gani al-imam Ahmad ibn Hanbali wanda daga daga kin yaba gada da har da yamma yin da zabi ciye bai limi wajen alba da zaki ibn Ammani as wanda al al-Bukhari an sai daga Bukhari loji kaka yi ya wajibo ya bai limi wa الإمام مسلم وفعل لباء البخاري بخارة وفعل لباء وفعل لباء محمد بن ya الزولي وكيبو يبقى alimamu zabi man na juji kafi bai na ga dubu biyu nole ko man na ji man ya alimamu zabi ce yin zage kawai na ke ga dari bakwai Ake zage ta ce man ya alimamu zabi yau aji zuma arba'in yayin zage saka ne ga sai da kawai yi nan eh? ba ta kiji no alhazi zibin hajjar hajar al'askalani sai ka fatul bariya ga wabe gube man daga kin an da so wato yi bukari ba su dari bakwai al-murada a ji makanta al-imamu shafi wa risalatun al-imamu shafi ba zuwa mutum da dari biyar littafin da hacin zai yaca ki na danan yin ma ya katuji himma mana ya kasu jin a shek muhammadu nasiru din al'albani littafi na fi maktabatu zariya kakas na wunga littafi na fi maktabatu mahmudiya ya majina ne za su da kakas na wunga kunce da da wani kutubu limisiriya di sentin fama bilbutu su duri kuma talabta wunji zai daga ajiyanwa sai gwaga sai ji katu bai na kagbaya sai ji katu bai kiyayen sai ji katu bai na kagbaya abu nasiri a sijizi waje ayya wunda wasu ji ya wunda ka tu wunda ba nan waje ka tunin da kino ti felle felle wote zinar ya tsaka shi bufo na dubu dari no aya we me kici jo ngo wa go ndula ngo pawo ngo pawo ndi go bukata ya ba be mi ngo ngo so janu wunde wa go wuju ye ba wun fulo kun kawai imana wun ni da kino su mu ya abu na sura su jizi abu na sura su jizi ga mutu tiya su jizi tambo ga wani makanta ya ba wani duwa ilimi kan dogo don gaga shi shiyon gaka ke wucin mun ga waje na? saka ta ni su talibin ilmi sun ne wani makanta ga ce ya ci ba wani wa da da ne wai ni ne ko mu la ku ko ta tsotsu fa alimamu za a ji ne ba ta ki na dana ka fama tudriku ma talabta wajin ga a yadda Abdullahi al-Qarni tí ó ti jí bá wúrù tí ó fẹ́ gan kò fẹ́ gan dán àdẹ́bò tọ́lẹ̀ bìlì mọ̀ nínú kánà ǹgẹ́ jí mẹ́ka dágbé ti fi bó wòtí ń sọ ní àánú àlẹ́bìnà azùmìgbà wòtí ń sọ gúbà amadu fata ibn taymiya ba da ya ci gane ya na jahan ibn hajar la ya fadena tuci aka gina wadda ga jamaluddin alqasimi waga da kawai sun yi bu suna gida da patan gbona kuma kwanya ba ta kasu yi mu wale dona wale baji wa rashi baji wa jini sun ji dana katoni hamad al-ansari na madina ne bisa sallam katu mana yi makanta ji na saka saka wasu sai da ya ja sai al-kutubu sitaya kijimau katu nazir ibn husaini adalawi wa al-bukhari jiwa muslim jiwa ka sai jima sanji imam ahmadi wato wato masanji ji sharai ba ta da manji mu fiye duka kan killa ka sala yi da da yi da ai mani ji da kadare wuce ka ga da kici da kiji ke da tuno sai mina waga shi ga wai mani da kadare wa ya waji wa ga waji ga disko ce wa ke ne jin da wai no sai ci ya waji gancin nan sai eh, laji gani a cikin wannan ji na yi maji ba tattara ya ce ci gani amma latina mi mijina mai adu dunu bai zo mi ci gani zonza ba to ci ga dule wulluwun yi wullu jide ne daga zaba ba to ya ce tafi da cuta gina suke nura nura nura an ni gai maji ba tattara wani ke wani shakti wannan maga tawakul kawai tawakkul gan tawakkul wa an ji ga danan eh la shari da ba to ya ce ayi buna ne ga shari ne sai laika ko ko zo ce ci gaji hinnin don dole wale ga kaduru alayhi salam buje da ba cita cin wa ma alkhairi je da ba so ci ga masafinatu amma ya nuna ne da anafa fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri wa sai da ya da miskini da ba baki ne je lutufi da dona fa ratu tuci mai waga ana yi ba ga lawo yayi taban gu ya yi bugan ji wa kana wa ahun malikun ya kuzu kula cin gasba sai cin da cibin guru abu ne da yawa na ji filawa sun da yandoro na gajenin tafsir na gayi na jide ya gane gano wa nga a kristi nga wa raun ba bane unji zuma unji zuma wai la amma ma wai la e bana nga yi zuma nga ago to jigani kila ta guwo amma nga amma ma zuwa da gumu yi da zuci ce ya kawo ka nga nga ne wa wuta ta lobi a sha ce sa zalimin jirin junan nan kadru ma jan ajali ani ya ga wuce gali ayo ko ta kadru ma nabi a ti ga ke yi biyo anabi ni mu da fa laga wani bata amma ka kuna kadru to alkhairi wani bi albirru bi ramena wula da ba sai ci fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanza umma rahmatan min rabbika gbogbo ejime jiga bi àwọn tí ala kanzu tatta dukiya na yamman cayi saka na jala jaku bukacin ba ni na kila tuwa ci tsa dukiya ya gina shi kawo da bane yamman cayi kiran yamman cayi zagulu na ka na abu ma faliha ba ba ja ce zagulu idan ni da hannun bukacin zamani ya fani ne ka hadisun yin al-islam al-imanu ki ibn umar zo ga haddasa ni abi ba ne ya gani gan ko a ce waje ga zimini boto boto ya ce kaga wanda a jimini uzun kunya waje liver na wagan mijin ba ne ga ya ce ka zo matsala ya addini ta ki shiga na mu jami da na da wuja ya kaza da diska zai ne zimini bu yi ga aja yana ma wudo ko ko a sha jam eh? nun ga ya gabe dana so ngwe wasu baba ga tana kirki e e e ya gwe julu fi daguru ya baka ga bai ya tocin wani udura wai ne da ita nan a ga baba ni gani gan numan daji ba ta ba ji jikatu wasu ya almakari ta ba wani baba ni da kun daji ka sabu nan yi da ku yi daji yi ba ta lo cin ku gabe ngun baba gagala hadisi na yo mun to gobe da ku inda ko so ji kanu no le don ku dani e mu shi ci mu iwo ga e ne je gobe babu yi nan maziya ndo ci mun ke wuce ke wuje sandoci wuje si sandoci na unique ke da zai jike ne nan bani salim wuyi salim wuyi ibn abdullahi ibn umar ko na fi zuru wuyi maula abdullahi ibn umar wani haka salim kan doro salima jama ba gubo amma na ci ne maula abdullahi umar nan mun ji dole kan don don wanda bayan eh wanda ba abdullahi umar ba ko sai ba wale ga salimu wajimu la zama ya babu ga na ciu kashi misali ba yato salimu a dai babu 99% amma na ciu ne maula na umar da ibn umar wasu 50% 70% ko halirin ne yan alima muhammad ibn hanbal mun ga tuwa gaji alirin nan sai na yi amfani wa tsoho ga zai go riwaya bai nan ta kuna bai ce wa kagin ta biyu ne bin wala ji ganewa misali salimu ji abdullahi umar nan sai nasiru ne maula abdullahi umar nan yanzu sa ga bani ya zuwa ji tarjiwo hmm? ya salim ya bani jiki nan ta bunu ji mulazama ya babu gan na damini ya amfani wa jogai da ne gwalwa da babu yi kutubu yadda wadda suna liya zahiri na juga ga kutubu shaba saliu ya abdullahi na guba bai ga alimama amadu na ambali a tinaga ayo a ga kutubu ya alimama amadu a ga gaushe a ga guwaci gushe ba kun yi hatan hatin ga wani leje alasan ilbasu ga haddasa ne ummi na diga diga nani ba zami nan ba ji siyari abin mai da kirki jerin amma wani da wani bayanin nan ga da jari tunan kun su tuna ba shaitan tun fi suratul insani ji ibn qayyim nan wani ya tsara ji wuce maka ga hajjin man shi na jiki a nan na zaki na ya alimamu alimamu su yi man zaki a ga foci kacan ibn taymiya wajen man shi tumini man na yin zaki ne alimamu zabi da sentin alhafiz ibn asakir alhafiz ibn sakir wajen mai da bane shi zagi ga suke yi don nan so ba dai ganin shi bai roki ne bada da yana mare kasu kuma ya kasu ya abu ne kullum ba shi Allah ya tuka a shaɗu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أن صفوق بعيسى شعبان فوتين تاتيوان باقي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والنادي ديري دي صفوق غوتين يتغوتا باتي صفوق غوني يتغوتا باتي 2010 ya ci gaba da kato littafin da za a ƙidatu salaf ashabi hadis ne ba ne da darasin suwa kagan bila ba ta ishe ladaga annabi ibrahim alayhi salam ga wani za maritu tsawon shi ga ta yin allah ga yawon lafiya in sha batan lada ba ci tace in sha egusa jiya da ba su ci ta na dai ɓato allah ga jari ta wunan ko anabi ibrahim alayhi salam النبي ينسيشه نو يقول العزم زيني من يقول العزم من الرسل جانا النبي إبراهيم عليه السلام يا متي ينسيشه يقول نسيش ملاك من يتخذ الله إبراهيم خليلا ستا النبي إبراهيم لي يا متي النبي إبراهيم عليه السلام أبي يسمي يقول نسيشه هو تبعو ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين ya mutu ya kwa annabi ibrahim ya kai goro annabi ibrahim sai da mulkin jala fa sai shi ne baci ba annabi ibrahim alayhi salam ce ta annabci la da zuriwo waje waje ala shi zuriya ce mun nubu wata wal kitab ko annabi ibrahim alayhi salam ngai zai kakaci a injina ya bana annabi sallallahu alaihi wasallam gai ta tana ibrahim annabi ibrahim alayhi salam ji kaciya huwa ibnu 80 sana sana mai giya 80 bilkadun ranar ce gani alkadun na yi ranar ji amfani da wuce aji kaciya nan ranar ce maga a alkadun ne sun ne shi ko su da nan ji kaciya da nan wallawa ala annabi ibrahim alayhi salam al'umma shi ba wa annabi ibrahim to musulmi to yahud to nasara zandoro mina al'umman na shi a ta ta mashirki ji zando rumin aluman na jole kima falala suwa daraja matsayi ya na ibrahim alayhi salami zan ba na yahuda na sai nasara na shi mu da shi zanayi hanifiya jini kuma wa alayan dora fata ce ba cewa ma a fayana a nan ibrahim mai musulmi ke shi da mini yan mushriki shi ba daga zuri annabi ibrahim ga ba alumar na shi wacce ga jona ce ya al'ummar annabi muhammad shi sallallahu alaihi wasallam turgwata annabi ismail alaihi salam gani bi alumar yahudi shi alumar banu isra'il shi al'ummar banu isra'il shi ne ciya معنى لنا لمفجي نتيا تروغة عن نبي إسحاق عليه السلام نمتع نبي إسحاق وتكع نبي إسماعيل لو بابا إجي شاهدنا نبي إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم لا تتابع وإذ يرفع إبراهيم القواعدة من البيت وإسماعيل نبي إبراهيم عليه السلام خليل يتشعر ومن يتشعر لا تتخذ الله إبراهيم إبراهيم khalila wa annabi ibrahim ali ya mace ali ga annabi ibrahim alayhi salam inda falmaji sarawi idza ga da jallahu la faham fi sadd salati wa salam ala muhammad khair al-anam ya al-imam al-hafiz al-muhaddith ibn qayyim al-juziyya ma ne bayani ya sallallahu alaihi ibrahim sarawi ba ne sai ji bayani ya fassara salatu ibrahimiyya ne sai su je dacewa alhaji ibrahim ga wuga tabbatar ce ki bai yawon lafiya a legan wabatan jiya da ba ci ma lafiya jiya da ba ci ci a sha na ba to ci shi da tabbatar amma ki hukunci ci gajen zarga ci ga ci gajen hukunci mu ba hannun ci maga a hukunci ni mustahab kana ci na ga hukunci ya ci gaje yi wajibi amma ala kulli hali ta daga da ya ga kula a jiya wani kuma a ji fushi da kadar ya sai ciya na ba amma da gana yanzu shi ne muna nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta dawo ibadallah ya yi wuce ya ce ci da wajibi sama anzalallahu min da'in ce ci ci ba tan da shan illa wa an zala lau shifa sai na ce ta kibe kibe kibe ayyu annabi sa sallam gani kulli da'in dawa ba san dondo inda kibe anabi ga alhabatu sauda shifa'u min kulli da alhabatu sauda yi ya gusa daga batan dondo ba na majayili ne yake mina jiki mai jina nan sun ga na kyauci a jiki bai wuce za a hukunta zanu ci jida alaka fa wa zani zanu ga gbatawo kuma na zanu bi layu baba gode ala ga musulunci ne da yau zuji kile a ya ji da gangan da yake ya baba na nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allah hakika feci lam a kun fi ma harrama alaikum mullaci ne ya gusa ba ta yi adana wajen haramu ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga na daga anabi ba a ci da gangani da yake anabi ga ha a ji da gangani da musulunci ne da na ya za shi shi ga wude ajin wala ku ta nimbo kuma ya lega wude ka su je ma ji ke ma yabon fa eh daga e musulunci wa ga yanzu su ba su sha gama da anabi sallallahu alaihi wasallam ga la na dukkan mauta zandoro da kimi ne ba sai da ba ga wani ci ga wani ga wani ci ma da darre na zala da yi da bai guna juna ma fahimta na labu da fa'ida kan waye dole wata nawa bibba na wani ga Allah ma aidi ma kanit da ya ta khairan di Allah ya mi lafiya ngai rayuwa ga ji alheri ya mi gauna wa mitni sai ce wa la rai mi yongo ma ta wafato khairan di ngai ga ajali je ko cikin gaje na da alheri ya mi gauna amma kai zabe jiki ne Allah gogi ngai zane ya ga lafiya nan amma ci da jinna dai gwalagiyan al-afzu bil asbabi ko sababi ya bana kan da ce ga lata ci dosa ji me laisha ya an da cewa a fe ji tibe a ta ma fe bibi ga fayin an da cewa ma ga ta tibe ji ko tuma alwa an da cewa ma ke shi wa ji tibiya cocin ga sauke na bayi a shawa legaci da jide yi nuna ya al'afzu bil asbabi shari'a musulunci mana al'afzu bil asbabi wa idan za su bito a ji cibe daga shi mu wa ga na jide mai kyan na ji cibe jina ko ji ne, ko in ga gilo su bito ba yi wata ma wani amma yana gana da ji ba ji cibe ga ji mu ji ga ji amma in gabe daga hali na ba ji shi wanda zana ji shi bana sai in zagi ko in zagi shi wanda ba zana ji shi bana sai ba gina ba ne ga wuce ji haramu musulunci ba a da ke kawai da dawabi ta shari'a ji ina da gana ta misali gani annabi sallallahu alaihi wasallam ga lafi wanda raji lullum raki illa kana shaytanu salisu kuma kaga ga ke gojin da ya zagi ma illa sace ga tata wani shaytan ba ne gani nan nan na jima'a su ne shi nan ajin bayani gan yan na shafi to doctor the nurse the language eh a tato driver gare zalika daga abin na ganji zugun ne ga ngaji wajibi a musulmi ji na yanaki ya ci madaji katuna nga mala al-imam al-ghazali ya wani mujino al-imam ibn qayyim wa mutawalli taymiya al-amr bi munkar ko al ajin sana'a ce usulu sana'a ji wajibi yo ne fardu kifaya na musulmi da raɗi na tara ɗinwa a gadilin shi na ki ji usulu sana'a ne jinu shi na dole yo musulmi ya tafaka kaya ajin ji a shakaya da hanzar na alaiku libasan wari sauraci kuma risha wa libasu takwa zalika khair dole yo na musulmi a wani na alaiku ko fa masakina tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih dole yo na musulmi shi a musulmi ja ta amma dai bukata da naja shi ne ko za maritu fa wa shi dole yo dai na musulmi shi a gengici na a ajiya a gengici kulu wa shirabu wa la tusrifu eji ta mafi a megaji ba nama ba ne da zama za a jiye gani zukuncin wajewa da yin ma da yin gica sai turu sai nuna daga babon nan mai cikin bayani ga ilimi yake mina tuba tunan ilimi yake mina ya kuka gunan ilimi ya ce mina ya nuna da usulun sana'at ne kene da ilimi yake mina jiki na jinan ba ta yin naji shawar da kifayi na musulmi shi dole ne su sa cin dondo a dawa da shi da ilimi yan na jina a cinafe juna dago yau wancan rayuwa ruta su a lau daga abin nan bawa na gada gawa gawa gawa bokoci yara ne ko bokoci mai kafirci nan dawa nan abiyo zuta ce yin doro ba bal abiyo dubu zuta ce da ranar abiyo dubu zuta ce yin biyu ya gwana ya gari na ya gari da ba ga jibin bunuku ba ga ke ba ke generally musulunci cikin da yin gaji shuza ya kuwa ma'ana mita balija musulunci cikin da yin gaji shuza ga fatu fakin na musulunci wani ma shari'a musulunci wanda ya daga bagi da yin gaji a shi ake ba shari'a musulunci wanda ya daga yin gaji latlaro don tura shari'a musulunci wanda ya daga yin gaji wasu kabiriya shari'a musulunci wanda ya daga bagi doya sun zage wa shari'a musulunci mace ce da garin zage la kayu fa a ce na wafiye wushe ku ne kauji na wa kulli mu'minati yabdudna min absarihinna wa mu'mina in zage shi Allah ya jawadan wa yahfazna furujahunna amma ta alfarajaji sai tun lati nawa karna fi buyu ce kunna wala tabarraj na tabarruj aljahiliyyah alula daga ta fi mejo kun ga giji daga ta a mu ta kuna ma ga tana ga tabarruji daga sai da wuni faji ke mun ke mun na ila ga jahiliyyah mafariji a sai jinama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ila giji ga wala kunna hafa ta tarikh yin zage ya ko kafa ko ya shaida sun ta daga shaida ka ko ta ta ce mun annabi sallallahu alaihi wasallam in ta ce ga yi ma mamrati mustatarat in da gindon da ga tulare dan ta kharajat in ce ma tiyanan ga ci ya ganji zugun ebo ebo da da wakuna sai ya zaniya ya ci daci a ci ga yo annabi sallallahu alaihi wa sallam mun take ga la'ana Allah rajula la ne yace mu tabbata ya zaba gina ya libisu libsatal mar'a wa fatufu an gina wa la'ana Allah mara la ne yace mu tabbata ya gina ta libisu libsatal rajul wa fatufu an gina awa ga yazo da fanka ne ga da mushrika jina ko ko ya kafir jina wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam man tashabba bi qaumin fa wa minhum zandon da ga da sa zanci yana kafir jina wa sai da mini abu awa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga inzagida da ciya mini al'umma ya hubu ala biya ne amma inzagida na shi nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ta kasimatul bukti al-ma'ila فلعنوهن فإنهن ملعونات وعنه كما قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ولا يجدن شيء ake alewu kwa ya ta amma ya fun bata shi da ka ya yi ba kama wani transparent na wa fele to yana da ni bane yana a fake ko gaskiya luwa amma ke fa zan wuce ke ya daga ko gaskiya ga yin ja lu aljanna amma ke jike amma wa kaya mace magana ya gali shebu lana ya amma ga daga ga lana gan daga shada shi bayani shi ga dala sunna ne ga bayani na gobe gila mare mu ya yi wa nabi ya yi wa nabi kulli azwajika ya yi niyoji wani wa banatika da yin zage yoji wani sa'il mu'minin da zage mu'minin ji yini na ala yin na min da ladibihin ala tufuwa fa ya ma na la jilbabwaji ale ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta da mara sun ga jihar sun san na siratu yomi wa laida ya yi zanda ya fueni kwai ya shuya illa ma zai maharam sai bai zana yi zo maharamu ne bani falewa gaci yadda jilibai ne musulunci yadda na bagi da ya zagi shi a sai shi ke ba da zanen nuna musulunci make yadda na bagi ga ce gbi gangani da ya zagi da zanen nuna musulunci wa ga yanzu fulaniya ko musulunci ma ga su bukuta ya za sai da dalili amma by all this magaji zai shiga boko yara mu na ga adami na na miliyani ci bai ji na ci da mace ya ga boko ya kafilcin gai ya wato ki boko ki kafirci da boko bo jimiye boko mana jimiye turanci kashe tot ne mafahim bai nazariyat ne wuce boko ne ngai shi kan guba ga guba ba daga ya shi bayan ya ganin da ki dalilin la bani wai ne ga hannun sallah sallah ga adda ya ngana na fatima na da umfani polytechnic ya gida wannan ga jikini nan nan shi ba wato ومن يتقى شبهاته فقد يستبرع لدينه ويرده سبب ميوا hypothetical cases na waga juja na citation wa jimiyo mana wa jinga jibi aya hadisi asar fact yana exist na wa jiga wajen a daga wani ne ga kazarin hmm. ní ìdàndọ́rọ̀ jí wọlé o wọ́n bá mi tó bá ní mi gan wọlé gáà níbi gáà tẹ́bọ̀ aláàjí ló makanta tẹ́mùsọ́ ganṣo òṣìṣì rọ́tò ṣì ní kí yàrá mọ̀ ní àyà mọ́dé àdífì rọ́tò kí ṣe rọ́tò báyí ṣéèkì yẹn na kálẹ̀ sanáku ní zakarin wa unsa ya halitta ya ji daga baji shi ganin da ya zagi shi ya ji baji ne وجعلنا من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا a da agarki ni ne wasu jirin amma da agarki yin wasu jikin eh wasu ka dabba wasu bani ne wasu nunu so sai na latina wai ga yace bani isra'ila jo Kalu ya ya musa du lana rabbaka yukhrij lana ne matun bitul ardha min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qal da lazi wa adna bin lazi wa khairu bani isra'ila yanzu ga ga nan musa mun ba doya ce cuya ce yi ce a daga kimbo ce cuya ce yi ci biya daga sama bi mu. a titanumi a shi ne ji asali musulunci ya zo doka dabba mun a ga nabi musa alayhi salam ga wuri da an wace kai dabna ta ya ta ina lan ta jiwa ne samaniya hijajin fa ina atmamta asharan fa min indika me wa ga ta jimila ya ganga ya jimila ya wai ni kuma ya ji zayu ba nan jira ga ni la wai ni amma wa ka dabba ne ya wuce ta kuma ga jin waya goma kuliya alaihi musa mu shekar falan ma kaza musa al-ajala sara bi ahli ka kuna ne musabin lutun zo nan wanda ma ya lula ke dauda sai eh, babun nan bani a shawa ne ga yazo nu yazo kan da ba su ku da musulunci na mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga mamin nabiyin illa wara al ganan aja annabin don da dawa illa fatan wani sheka dabba wa kuntu ar'a li ahli makka mutum sai ka ya maka ci annabi sallallahu alaihi wasallam ma ku fake kun ce je ta zane ra'ayi annabi sallallahu alaihi wasallam zane kan dabba ya annabi nan hadisi alùránì yìí láàbí tó ń ti kó fún sórí yìí wọ́n tẹ̀ bọ́gọ́ ọdún ọ̀dà àmì ìtújẹ́ àgbá ní ndí asali ndí asali hatta ta pollination cross pollination wani da self pollination yi inji musulunci ba ga mai ga talki ko ga mala alai ga antum ye alamu bi umuri duniya ko ko ki dalilin da ga ta ta dai labarin sun rete di wato economics economics to kana nufi ya bata gun ko da waje ba ki asali wa da guba ba ni jewo ba ni a shi ba ni jewo ngai wal bai'a ba harama riba sai ta wace lajin halalli mari bala haramu ba ni a shi la ta jale da kama gulu da tan ila wani kika ko ga gwa ba man wala tabtuta kullal basti kuma da ke a ga yaman amma waje gutata laji dai da nan roba ba mi ba mi maso nga e mai e e aya ku ba eh ji na dai do sunne da ke ga ci jona wato political science politics ne ko siyasa wato siyasa a da internal siyasa internal politics amma da external politics a da siyasa yin yi amma da siyasa yin jiyan ko a tsoron siyasa yin je shane gwamnan yin international politics na wani makani game waye dole wa mastafatun min kuwacin wannan ribatul khayli biya duwan lahi wa aduwakum waye dole ya ji shirya mastafatun na gurgudu yi eh, ko Mun kuwa ce wani riba su sai turi buna biya duwan lahi ba haɗu kuma yi shirya ya maka ne ga ala tsoro da da su ya makiri ya sai shi nan wanda makiri ya yi nan wani yana ta awa ya ni mini international politics sun a tun ambassador lojin luci annabi sallallahu alaihi wasallam ma ga mu ce ga madina ciki ngami a tun zabe a yi na mai za a nan annabi ce kulle ummatin amin wa aminu hadhihi umma abu bai aluman dondo mu da amin Aminu ya aluman nama ya abu bai da annabi sallallahu alaihi wasallam wato zaji na bayan hirakil ta bayan kisra ta bayan sun habasha ta bayan sun ce kakayi ba ta naji wa dili dili ganin bi international politics sululu da biya

laula anna rasula na tuktar ku yi bala tuci na zanen ci ga tunbe eh, ba a yi wuwa na ya ta a daga mini adabu ne jego fa yake wani international politics wani ga da nan wale ga mini ne ke gofa ya international politics especially lokacin ya kuyi nan a ne biya a tulatu lokacin da wato eh wuji da kan gija eh wuji da gija eh ji kaza eh ji kaza eh ji kaza an yi adun an yi adun ba ta da adun gaya da gogo ba ne ga yamuji bai ne ga ne wanda je ji fito sashen international politics jona ga da ga to wo ga to san international eh, internal politics politics ne ni nake ko ba ne ga yabo siyasa yake harkokin ciki da harkokin waje ake fiye da yawan to sai goyon politics ne nimbo ga wala shi da police rashin ga wala shi da immigration ga wala shi da road safety nga mala ati de civil defense nga mala ati de parasata jo nga mala ati swa ministry jo de lu ci yaja a ci gago sai gono ga ci ni yakin dole ne na ne ni mini gutu ni ni mu protect your life e lo anyi protect your life here da wangi na malaka ce la ta tuna an fusa ku sai ga wuce ta ce ma inna allaha kana bikum rahima ce ce guye ce ce ga annasu bin nafsi rai ga rayu ala rayu cha wa ga mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga lahi da mu'min muslimin illa bi da salatin sai ga yanzu wangi wa ja lalla sai da ya wuta mini ugu ubu annasu bin nafs ila gazawu alawa waga ya jija musun ciga jije bo ya tsuro kunu wa shirabu wala tusrifu inna allaha la yuhibbu al musrifin mi ga jini wu musun shiga gawo ma wala taklafu wala taklafu la dakum khashyata imlakin ma narzuqukum wa iyyakum ta ga wuje shi ta boye sai da sai talauce ma ya ya ziki ni ma ya atu yanzu ji shara ilo bai ji gon ne bi ko ko da makani an bi gala shira duk mila ki niftila na no ga ji shara lo bai ji bi ko ji ko ko da makani ma ko shi ga ga mini o wa sa mu ko ko ga mini o ji ko ga mini o hang ko ga mini la ta ce patino cho ga mini o zabi aye go lo tu an bi sa fun na ndo ga ji mu bata kin da je gwa gon musulunci ya musun protect your life lo ani energy muke mai gidan wajen lafi zai protect shi ba mun yi gaskiya wani gaba gina gyara ta haifar ga ya protect ne ga da wani ne ba ci alman alman wadda a jini disfas ga da bifon na ko wasu ke protect ya almalu yawo ramala sai ta ya sariku fa sarikatu da ya yi ci baji da ya yi ci gaji sauta wa aiki yau mai gaji ya kogwa musulunci ga dawawo قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا وجدوا كي راجيوما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سيرا woto ba ko galla waya imyoji da yoji jema musun jinya da yawanci ga mala alaihi sallam ga kafa bil mar'i yasal wa da ku ne fiya za a yi bayya amma ya ko da zai junga ta ci ba dole wa ya gina ga za wucin ji wulakanci a ya gane musulunci protection ba kamar protection ba protection ga malau gowar yaji ta israfu wa wala tu bazir tabzira inda mu bazir kana kwana shafi to kwana shafi kan shaitan da rabbi kafara musulunci protection mutunci ga lama la ga gaji kaza shi mun ko gaji da kaza shi mun wallahi ne almunan musanati ne ya jira ne da gina je musanati na ga da ya ci danin a majiyar yi duniya nan falle duhun ثمانين جلدة على جبلالة ايتي ايتي وما لا عمل فاسلم وإن جماعكم من جيشي وأعراضكم هو حرام عليكم كهرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا يوم لا إذا قلت شدعة أقول جهدي الزانية والزاني فددوا كل واحد منهما مئة جلدة ما قاعد وجهني مزهور على وعفو تاكو ta ba hadisi na gan a sheku wa sheka ta zazalaya farji umar bita ya zaɓi ma kasa ba na kalan min Allah sallahu alaihi alim aya ne da kurano ne a cikin suya ya ci dace ne zaɓi ya ci dace ba ji na sha a wajen hannun ya zan doro min awa fita ku da gagu da ba ce ce ce mai wani ne ta baki ban ga mutunci ya zunsa su ne da musulunci ya gwasa da gaji na suku al'akulu hankali ya ma nan gora shi gani ko nama al'amuru wal maisuru wal ansabu wal aslamu najisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihu alhamru yaje wal maisuru da cace wal aslamu wani ba al'aslamu je ne da lashi na da tefu ya saye fu da kala ci abu da ne da ake ta ne ji ne ta kusa kwaji to shi kan yi ne. ne ne alim za a sanar maskara kasiruhu fakalilu wa haram yana ga shi mace adoku ngo lafiya nan kawo shi je ji jusuru ya haram gani idaga za wa guga da idaga ya yagu kogwa idaga za ji kaza si a agoji mulala idaga ya cinda agoji kiyo eh nga nga waje ni agoji futaku ku mulaji a wasu ku agoji bulala daga ke ajiri da agu man badala dinahu faktuluhu eh gutsun naga musulunci ya protest ya daruri ya to wato system ne ji benyo ki ya protect jibo waga ga wa ba lo on de ne ga functions of law ne ne ja lo dia ga lo ne jine ne ja ina ga ga lo ne jine la dio la yen ne jo fana sai ji katun a cikin yayi jiri su da su gan mutum gan mutum di gan shirin loji da nan ga yan na famile tuni da hannun al-muwafaqat ya al-imam shatibi mun ta wa dalje sashi ya ganne ji na sa a tagar tsaku ta di bara yaji ka tan yin na provision sun ce nan ọgbọ́n gẹ̀ẹ́ lẹ́mọ́ sun k'a lálẹ́ pàtẹ́ ẹ̀nẹ́jì tẹ́lẹ̀ ẹ̀nẹ́ protect protect ìrìbọn ní ládọ́rọ́kọ́ ìyẹn wanda da ya ce musulunci wanda makasu da musulunci da alhaji ya tuba wanda ya bu na ce ko na shi ya kun ne da agreement ne jiyawo ba ta ne ki wuce safiya alhaji ya tuba don a fati na fi cire yi sun yi wafan da yanayi biyu ta ji, shaji wato yan ne sun gofan yin internal policy. daga politics ba nun gafi nan ga da ne bana ne ga kanat bani isra'ila ta so su mun anbiya bani magana kitabu ne mara sai muslim ga annabawa shi eh, bani isra'ila shi annabi shi annabi ai sai jiya siyasa rabi daga gobe annabi ne dadi muslim shi da siyasa shari'a amma muslim da da siyasa yin jahiliya ko siyasa yin taguti na yawon ga yin mutum idi sociology ke sociology su zai ci mine mutu ne sociology nan sai mine zan ya ji rayuwa ji fi da nan ta gwa lamari ci da shi nan ne sociology zan ya ji rayuwa ji fi society ne ya mine ma provision da musulunci da da shi ci na ike ci na ko governor ko zai ji bayanan a gojin adalci na ji Allah ka kalifa kan su lawardi fa kun na su bil haqqi wa la tajdilawa yau la ce da shi ka sai kin bo ba hukunci da gaskiya da alita ji amma la mutu sai mun ya tsana ji mai follow ana ya tu amma ya la mutu ke ne da bai sai ce mai bana ne na a tawata fil ma'ruf kala ta ta ni ma lima fulusin ma sai khali sai ce malatin magana يا الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم تباتيتي تباتيشو ان لم يتو بالشيء نشي baba ko ji yi tarbiya ko an fusakun ko alaikum nara ko ko da na ka rijara ko gote sa ya zame shi daga yanan e ji wato ma jin biye ya manci yawe wato wato wada sanan gaiwa nan a ji kaga wale wato ci ba nan shelu yabe mutunci ba sai ko mutuma ba sai lauto ma ko soja alkhairi dai ka kai waga aluba waye zinu waga tiyaloji waye zinu ka bi lokun dana waye dai mun joji ba sai naji muslim tulani wa wa kaza rabbuka alla ta'budu illa ya bil walidaini ihsana eba hulu ki bayinu yau kin zo satin min sa'ati wa ku jira lai sai yau sai mimma ata wallah in yau kuma mun ji biyayya ya bau ضرب الله masalan. illa na kafar umra aka nohin umra aka nohin kana ta ta tabu dai ni badina salihaini fa kana ta huma jama'a ke bisa zai ce wannan mumini ja ta wabe shi na mai mumini na ya kwatun ya haske ku bai na koyo ku mumini shi yake yadda jayo ga da fai jijara tsakanin ya gibo ya yabo a nabi sal ko ne ko mi ta wani gari mutu sai tun lati daga tawo na birri da takwa to sai kuwa ya da mai ga da lotun da da mala na ismi wato wajen gane akwai ungayi mu ga na gada jiwaye na umma jiwale fi na fájúwí wà ń ne ya ní fáwọn jẹ gan àbọ̀ gábẹ̀ gọ́wà tí ẹ̀jí ọgá mọ́ na wọ́n jí wọn náà gọ́wà tí gọ́ fọ́mọ̀ ní tàdá àlékún fàtàdọ̀ àlébì jama'an na ga da e society wani ga yan society a cikin peace ga jama'a cikin peace cikin peace e ne shi kenan yan na zai zo sociology daga wajen gane ku ro'on ga yanzu mutum idiji na jamutun safirin yi ko da meta work shi ka cikin dawuda ya amalu na lau ma ya sha min mahari ba wata matila wajen fali wa kudurin rafiyat yi malu ala dawuda shukura min ibadiyar shakur idiji kane zakariya alayhi salamu na jara annabi zakariya alayhi salam annabi ga kai kasinta a ci ga incelu idi shi e pezu mewu ko ezu nufula ko ezu nuke wato umewo ci koko ko ezu fu lo ke e wata jibi ne safin ya kallaci na qadad gazlaha min ba aya ban tin nabne ga kallati na qadad gazlaha min ba da kuwatin an kasa aya na ga ji guje tiyan daga mutum idi shi lẹ́jẹ́ ló ti gbé ké ní wọ́n lọ wọ́n lò gan fídí máa ṣàyè lèèké àwọn tó ẹ àdìmíràn lè ṣe lèèké ké wọ́n tó lẹ́bi yìí safiyan lima ba na sai na tuna gawa kanin ya malu na filbari wa kana malikun ya kuzu kullu safinatin gasba da to luke ya ni ne ba ta da ku ya don ciyayi ki wanda na jibe ne fiye jika fi wanda da ke jifi boko nan usulu shi madana musulun jo ka ka ka ka ka ka ka ka ka ki waje a gangbalin a mai ne na gotsi wani zamani a nabi a sai lage jiki ne a sai da sai lubabbo ci da jiki ne a mafi wuta ko lebo ala ji ne amma a nabi gan ban da lubabbo ci mun da ji ne mun mun a takayi nan a arrafal fa sadaka wa bima yaqul fa kada kafara bima anzala muhammad annu na baba saci annaji da kafirci da na muhammad sallallahu alaihi wasallam ne annabi yanzu ga wutan bulu ji da mana sallallahu alaihi wasallam da ne ga inna la alaihi ja shi faku fi ma rama amma anabi ga gaibo ne da je je na dace ne ni ba na ci ji ba ta je kiyo haramu ne ga na ji ya ne shi magana man indana transaction economics ko ina ce ku ya ta ce ku ya zanda shi anabi ga la ji ba duk malabai jahi alabai akhi ko ina ce wai mi ta ce mi wai zanda shi anabi ga la fi ba dukum ala khidmati ba ta ki ba wani sai da laila fe ko yana wuji anan ne ga la ta bi malika ka yana wuji nan ga sai ku mu wato daga abon nan gole ya la sai jiri ba da mini ya ku sai ki magana la ta kulu riba da afan hafa daga abon nan gole ne ji ya ci bana annabi ta shi shi na mutum ga ga jin jima amma da ke da ku shi je rayuwar society sai da shi je a zaba annabi ga zan dora ta zalunci ma zulmu zulma ta yi mu mutu. rayuwarsa za ce ila ya jiwa sha zaba bin nan a rikin za'a Allah ya zubi nari illa rabin na to zai ce za bin nan sai Allah wani jari ta yin sai na nan ebe la je mi gani wace min da tibi na ku annabi ga a nan ka da lau zauja ta ni ana je mi guba nan fa ma la ilaha di ma ta fata ba gani nan da amul qiyama wa shaquhu ma'in da bayanin da mutum ne ji jama'a nan na kina kuma sun ji sun bi yadda baba yadda ba ku dole yan dodon ba kun biya amma annabi sa sallam ga algo su ya kirkin na zanen ke sai ki ga dabba kan yake ne ko guta ko mutum ko na ganin ko akan wani wani bai je ko mu shiga ajin ci ko ta duk kuna da kuna zuwa ga nan gina baba a rike kan wani zuwa ne da yake da kaso jiwa ne ga algo su ne annabi sa sallam ga ga jani da nan ga da nan da gino ya ba ne ga annabi an waye wani lati ce ba wani kuma ka zai mu ka zai mu ka zai mu ka zai mu ka zai mu ta canu yi jiga da ko abla ibn uraiqat lalo musulunci a nan alaihi sa sallam a jinjira nan kafin ya ne mai gura ba ku da kai majina da shan ko na ji daidai na ji daidai ne sai gogo ilimi ya boko na ji imma ga ga ya a completely gulu to yi imma ni ga ya ke aka shi ba completely do ba ga da ne ga ku ba ne ya ke ga da ce ba halin da ciyo amma na sai je gidan ga kiyo wa ga agan dan ji da na shari'a ke da ga yana waje kiyo ba ya kishi wa ga da wa bayani shi ga hin qur'ani bil qur'ani na shinkiti da na jau mutafarrika mijin bayani ya ga miji idan ta fi na shinkiti kana ga al-islam ka ne ba ne wani fassara yin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ruji jin bayani ya ga naji shi mai yi ga mai nasir al-aql to da mai one of the highest authority ili na akidan jabali professor akido mai sun kawiyi sun jagar tashi ya gari naji alkatani na ta alwalawu walbarawuna alwala walbara wanda ga zai je ga ya alwala zai je ga gabo bara ba ta da alwala albara ba tudo to alwala albara ya alkasa ne mai zalala zana wallahi kallahi ba ta bani gabo ku je ka fito ni mai zaji kitabi ba ta fito ni zaji fa ma da za mai fa'al zalika minkum illa khilyun fida ya ci duniya to ga zana ake da wasu shagagan kinan mun kwaji a kwabo kai ka kafirci nan mun ya gaya a shekul Allah mutu muhaƙi bakar ibn abdullah abu daidi na ka almadaris da yake mariya nan da mun ga almadaris da yake mariya ba daga cabo har da zobe wa alaƙa da conference na ji misra wannan na ji da na shoka ka tun daga ranar cin tashi tun ji ne ce missionaries kuma kan ya mishan jona ne fi ne ji ji musu musulmi fi gafi a cikin ji musu ne ce kwaje mission nan ne ga yusuf ne da bayani ga gaza ne ci ga ga gagen makanta ya boko nan amma ki a ga a ga makanta boko asibiti yan na mishanje labe ne ko ko makanta na mishanje labe ne ngan da orphanage home na mishanje tune musulmi ya ga kuji logo mu Ko ba ki da jaji jaji lalace mu amma musulmi jo ta kuwa ta haya a tun makanta musulmi ya kuwa ta haya a to asibiti musulmi ya kuwa ta haya a tuki a to orphanage ko musulmi ko juri layi t'a mishi a tu yan naji musulmi ma kuza shi a daji kato to yan jini to yan zamani to yan kaza kaza kaza kaza na musulmi shiga in na bata ku fai magaji daidai maga sweet wani mai shari'a yan musulunci na da ce labe gan ka abu masu diyo a ce a gajin man ya za da ciki na je fata fatawari na nan a ta a man shi ta wani ji a ya gudunmuwa ya ce na olu materialize na ya ba da nan jam'iyyatul ulama ne fi kuliyatu shari'a nan a ta fi ke ga waya wudanan a cikin ne fata fata amma wai da ko kuma yake Najeriya ne ba sun rayo ne ga ya fata wannan to ke masala yi makanta yi asibiti ke fanejo ke fanejo mai yayi ke ba ya alagu ya ga makanta kawai ya dake da ceya hala ji ganewa to ina abu ne na mai lala ba da gani ji biyo ne cewa mu cewa almadarsu su mare abu zai da tiya ga mu ga ni wa umma ni ka tele dangba kan wa fo guba lo fo guta mi ga inda ni da disi mare abu zai di na ya tilo ngonga mo ni gato mu je lita tele ba mu da guso ni kala mu je hard ne ne ba ni mu ce da soft copy ne ni ba ni na soft copy ya kunto system ni da bugo da ba na ne ne bukata ha ya gwa ga gani ki ki ki ki ki ne sai ga zanin ne ne ga da jikatu ne mun wọ́n jẹ́ oúnjẹ àti ilẹ̀ ní ọmọ lọ́wọ́ àgbọ́ní tí ó ti gòyí tán àmá ya aláìmìtúsọ̀n rẹ̀ ìmọ̀rẹ̀ ya aláìmìtúsọ̀n zuciya ma Ka alala wata bakar bin abdullahi abu zaido eji wuji eji wuji wuji ma da biya ajin muhadi sa ajin fakki wushi gaga da mun gaja ne ka tubo ko jeji wuji jin a shekh usaimin eji wuji dana na shi medical doctor nan eji wuji dana na shi injiniya nan eji wuji dana na shi custom gangani bai kí ẹ̀rọ jọ ṣe ìmìdìrí ṣe jìnà ọgá àgbà advance tẹ́lẹ̀jì náà ìfẹ̀mí nìna tọ̀sún lẹ́yìn wọ́n bí ẹjú jìbẹ̀ tún ẹjú dóró lé pátá àkùbẹ́ àrùn gbogbo ọgbẹ́ ẹjú ṣe gẹ́ mẹ̀ntẹ́ mọ́rìkà sí àṣẹ́kù fẹ̀mí nígbà nínà mẹ́jú buhu sí grand bet ní wọ́n tọ̀rọ̀ àtùmá sí àṣẹ́kù mọ́mọ́dé ganin gayu ne ta gogo da gaji kuma kyafu da malamin tu zai ja gagara ku da ake nuna wa ji katon ne ta go fata jan kai ka kai zagi musulmi ne ke ruwa su bica da sai su yau zirgin ne mai bala yan mai balazo ne nan wa ko to da to ga ga hankali daga kai wasu da lakatun nan jina yes ibada da banu ga ga ga zagi kai ja ko lokanta da banu ci nga ku so ya kai lugo sun da lallo in ji kamar da dishe ne na ja eh ya ga shi shi ne daya ce ce fa ta diru ya wani labisa sashi ya uwa shi wula ku fukuta da kuce ga in ya ji ya fi biti jodin mission ya ji la yen do mission ba ji ma za fe za fe to gwa ta ito bi ngaji bi ngaji ben do ji ku ja ta garo to ma to musulmi to gama gara tun ake muslim nan nke in ce da alheri ba amma zan domin wajen zan doci madini ya jihadi eji ba kun bai da dawo ya boko haram gaji na zugun ko boko kafirci na kiwajin kuma su kuma ga ungarin ne kata da uzuri kata ne da kata ne da kafirci ko. inda kun bai gudu mai da ciwo yan uwa yan uwa ma sai ji sabi su ji sai ci ma alhamdulillah sai ci a gurgudu ce gani malam ne ya ji gani la sabi su ji sabi har ah, wai ya sani gani yawon foto wadda ya fi fiye da musulunci addini rikici dana dole yadda jin addini a nabiya wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharru umuri mudassat al badayu sai da alkhairi kan lamari addini non ga daga sunna non wani bari shiri kan ga ida bidiya ne yiddo ga kana sai so madina daga yamma ba sai ku ya kafiri mafi kiwa yiddo ga yiddo ja sai ji makka wa fatas madina ne daga kiyasha ba sai ku ga kan lamari sha mutu yahudiya ba ta yin nashi kila yi ce da ɗin da ba su na nijo ya hudu ne ya su na butan kasa ga buta mun ga ibada ita yi kini ibada wala ibada ko ko buta buta mun wace la yi jiman da bugo yi jiman na tsoyo mai laji ganewa na da ci maga ah, sai lallo ya ba ta je kafiri na gatun ko ta haja ah, ga mai lord wanda mai lord ne rabu to ne rabu ya la lord rabu mai ke la mata wala ni uzkurni inda rabbika ta mi ya bayan sai ciwo go rabbi ahsana maswaya sai ci ya mi ma nan dawa ga yami wajibi ya mi na mala ne daga zandoro ga ga rabbi ga zandoro ga ga abudi be rabbina wani ta ga sayidi wa amati ba lai ganin shirkun fila alfazu

ruwa ne ku ku ga ciyen naji ne kiji da nan wato ya jabi garin ina wajen ku bijen ku ranar ku hadisun jiwa da fiti bo mushishi nga to larabta sako hobi ta larabci mushishi nga to ye iriyan nan mun dai gari gagaga an diga ya jo ya jimbo kwa ya maji arabiya irin safun na jiga al-imam al-barbahari mu ce ga gusharu na ci ga sai zanu ce fi wayan bidiya jayo a daru al-alal ummat muhammadi ani bidi sai eh, kun zanu ce la ta alima ani bidi waja ci kai bidi irin safu yan naji shibo sun bayin ganin ko je ne kina nan don milatu son zuciya don milatu kiyo son zuciya sai ce gwani fa sai ce malu ga yakin kamun fasu ya yi gwaro izzat iradatin lahi ta'ala mashiyati tabbatar waje irada ya ce tunan da bamboyi kala al-mu'allif rahimahullah وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها ولم ولم ولم يؤمن bi? ولم يؤمن ولم يؤمن أحد به إلا بمشيئته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته ولو شاء لجعل الناس أمة و... لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلكم جميعا ولو شاء ألا يوصى ما خلق إبليس فكف فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلهاد الملحدين وتوحيد وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه ويرضى ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاه قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم فإن الله غني عنكم ولا يرضى عليه لعباده الكفر وإن وإن تشكروا يرضاه لكم من ذلك وكذلك أكيد هذا من مذهب أهل السنة والجماعة من مذهب أهل السنة والجماعة شو أن الله تعالى كده الله نالا تنا مريد لجميع أعمال العباد sai ki da يتنوجي ya tuna خيرها وشرها على خير بشره walam yi min ahadun illa bi mashiyati zandoro ji imani da bambayin kafiri wala da jife zagudu wala da jife zadidi wala da jife gini alijanna wala da jife gini nan ولو شاء أن لا يوصى ما خلق إبليس لو نقبع سويتنا أهل يوبانا دعوا هذه إبليها فكفر الكافرين كافرين زيجي كافرين وإيمان المؤمنين بإيمان يزيجي مؤمنين وإلى هذا الملدين ده في هذا جاء فيانا وتوجيد الموجدين ده توجيد هذا جاء سويت جنكتنا وطاعة المطيئين ده قبع سويتنا زيجي باسويتنا جنينا ومعصية العاصين لأن بل ينبع سويتنا زيجي لسويت بانا جنينا كل هذا قضاء يصبعنا وتعالى فاتا

bi babban sai ci shi ma shi mashiwi wa arada kullu zalika sai ci wa na bata ba wa sha abu mai da bambuni wa ka dawo mu ji kaddara kun gaji faruwa wa yarda iman sai ci mai da da imani wa ta'a mai da jibo ba sai ci wa ya kafu kufra sai ci mai nafu sai ci wa ji fushi da kafirci wal mafiyati wal mafiya bai da dambe sai ci yarda ha kuma sai ci mai da nan biya na sai ci da nan da kufra ya mai da al mafiyata ya قال الله سبحانه وتعالى حيث لا تجاد جنغا إن تكفروا يغاني كافرتي فإن الله غني عنكم فتاقوا كي يلغى ولا يبالي بعد الكفرة فتمدي لغنبي kafirci na wujuja ta naya wajen tashkuru da magajin yabo ma ya ba kula kun ta ce da cikin gani da yi yan doro na jina ya bambaya sai ciwo bambaya sai ci mai wani wazanu ce sai mumini wazanu ce sai kafirina walau sha a rabuka. ga ba su yace ba la amana man fil da kulluhum jami'a jaji wa laushi na nga ba yi la ataina kullu nafsin hudaha nga ba yi gaza nga ba wala ga na kin haqqal qawlu minni a mai gari tabbatar da ban to wa gami gaji a nama shigar da jini ne da ba yi bai no to yace ko sai ta ali da ne sai ta iblis ji sai bala iblis ya gina shi ina sanna shayatin al kafirina ta uzuhum azza ya ke tanje to da ya kafirin na jage jan age jan age to azma da fiye da dio shaitan waje waswasi yaza min shar alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas shaitan nawa ne da hannun nare waji wa ya jiyu na ji waji wa ya jiyu ji inna shayatuna la yuhuna ila awliya'i ila awliya'i ko shaitan da ji wa yaye jiyu ji li jadilu kun da ba da gwabi gangani ji shaitan ne ya da hannun nare kuje kutuwa tuji na ce ji ga labi tuna ma wala ta tabi kutuwa ta shaitan daga labi tu kutuwa ta shaitan mai wani shaitan ba ki ne sai a alama hadi ne ya bani adam Allah ta budu shaytani na wala kuma duhun mubin wa ni budu duniya za suratun mustaqim a shan bija alƙawari da yake ga labitu shaytan ma sai le shaytan gaji wasu rafiya ni da adam ci kwakin aljanna wa shaytan gaji wasu rafiya ni da adam alayhi salam ci kwakin aljanna bu yau bai shaytan ya bi sai ji ne zai wa ga ila kirki wa ji ne da wani kirkin da jago gane bo lo biya ka to ga biya ka to ne wani ya ni da wani wọ́n ṣe ìlànà tó jí ní àjẹ́ náà mo fẹ́ jẹ́ kúrò tó fẹ́rẹ̀ já òjìdè òwe ẹgbẹ́ tí mo pọ̀ tó fáyán pẹ̀lú ọjọ́ ìrìnàkó tawagwa wa ne ga da ta fa sarami nan nan da yan naji alaihi adam alayhi salam kike san ga aladu lukma la shida lukul kulli mulkin la yabla yawa ga min lati ba wuya ne ga ci da wuce ji ya dabo da ya tsana ki tan ce la ga ci da wuce malaika ji bi malaika ci mutsaro mulki na mai gade nan wa zuwa ani da adam alayhi salam na nawa sai da gigiyo a sai da gi shi ba wuce fa badat law ma sau'atu da fasu kaya su fani min barakin janna alega laura sai yi bayyanawa a sai ta ci bin suni ji ta daga aljanna ma ga su laura nan da adam alayhi salam ya ji rabbana mu zana wa lam tafil lana wa ta tarhamna lanakunanna min al-khasirin sai ji bayoyi a cikin ale ga shaitan ci adawa da anibi adam alayhi salamu na tuwala da shari'a shahid adam annabi sallallahu alaihi wasallam ga kafin shi anibi annabi adam alayhi yi da ga gurin cikin cikin shaitan ga shaitan sai mun gaba shaitan sai mun gaba shaitan sai mun gaba shaitan ya kai ta ne diga da dai ne da ya ga waje ma wani yiwuwa wa da nasuwa umaga ga umaga da umaga biya fa ta ce ugo umaga ni ba tun da na lai tun da na lai da jikina wa ta da jini a shawa ne ga shata makiri yiwu yadda makiri makiri a riga adamu ne da kwai yiwu yadda makiri ya yi sanar shi yaji yaji ne yayi yaji yaji na riga adamu alaihi assalamu alaikum babaga yanzu bikiyasu kada mi tu shetan mu shetan je ga zamu ci shida dubu ta kuti mun je ga zamu ci shida dubu ta ya ta kunje be zanda ki da jibu ta sangi kunje be zanda ki da jibu ta nuwa kunje be zanda ki da jibu ta Kun kunje be zanda ki fera jibu ta titacha kunje be zanda ki hali sai ba kunje be zanda ki da jibu ta kabari kunje be zanda ki fera jibu ta ina wale ga ne jibe ne masiba jone shekan diya alika ka ka ka ka kayan wala talbiyar iblis قال حسن بن الجوزي وعلى بيان جي وعلى قصة لافان من مصائر الشيطان ko agwa sun ta tu Allah ha fani kafirci yanzu zai ji kafirci nan ta imani zai ji da imani yanzu shiga jin ba na ji kafirci sannan mai da imani ba ta sauci mara ne halitta an a yi ya ka ji tu ilhadu ilhadu ya ce su ne ce ce da sifuji ilhadu na ji ne ce ce ba ta yin na ji na ji faruwa tauhidi zai yi tauhidi na ba ta ne jautama wani faruwa in ta zai lafi zai kina nan yamban zai lafiya ci bana ba ta ne jadi faruwa duka ba illahi wa qadarihi annabi sallallahu alaihi wasallam zati la kilam wa jaffat asuhu amma to suka jizo sai ce wato uru ne wato ne ya ko wa musulunci ko wa kafirka, ko wa imani ko wa shirka ko ko wa ta ko wa mafiya ko wa sunna ko wa bidiya ko wa tunguru ko wa tudiya ko wa munini ko wa ya ji tuba nan sai waza shi sai kun da kwai sai wannan sai waza shi lamin tuki shunan ma zai gaji fasikanci sai ji fasirki sai da sai ci ba nan sai ce wa ba wuce ya sai bago da zuga gan waya da kaddara mu sai da ne sai ci ba ma ya mala za mu ne sai na umari sai zabe da yayi sai na mar shirin wuko kwa da wuce ga sai na muru sai ji ya ga wuya yi yau fa wani ma ni ba kaddara sai ci sai na muru ga eh sai ci ne ka ga wuya yi nan sai shi ya ce ga ni ga ba ego sai ji tiyo sai kuwa ẹ̀dá àti káfíìsì tó jákùnké wọ́n ìlà alẹ́ náà sí jìlbẹ́kì mọ̀ ní tàbí ilé ìsàbílá ọmọ ìkàfàrà fẹ́yìn náà gani yìí wani lalami tó ta hajji lajuwa da ita ce yabo yin da gaji yi kwano nan wando wani magaci wani mace gan wuyan alwa nan tó ta kuta a lita ɓata yugwa sai ci mace ya na wuce shi a layafau bacina da kadar rabu yamma wa ne mominina yi bayi o na kata ta shaidaraci sai ci gan ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوه لكم إن الله رضي إن الله رضي عليكم ثلاثا ويقرأ لكم ثلاثا حتى يا نبي قو سيتي جاي لابي وتا يعني وما تي كان وتا بيا إيه كو وتي جاي سيتي جاي لابي ني شي كان إن فنا ني فصلي يقولون أواقب عواقب العباد مبهمة لا يعلمها إلا الله كبا يا لتاجي ada da gbe na sai Allah so ce ke ba ni so ce ma zo ba yi je ka ta zo ba ni da gele da wani so halu ko zo ba yi mu ya ta qidu wa shada fa bil hadisi anna wa qibal ibadi mubahamatun la yadri ahadun bima yuktamu lahu wa la yahkumuna li wahidin bi ayni annahu min ahli janna wa la yahkumuna ala ahadin bi ayni annahu min ahli nari li anna zalika مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان على الإسلام أم على كفر ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله أي من المؤمنين الذين يكتم لهم بخير إن شاء الله من ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أهل الحديث أي بأسيدة أم يجري أن عواقب العباد مبهمة كريجة كبه علي يعني تاجي إذا كبه وجي باتا يوليك يعني la yudra la yadri adun bima yuktamu lahu la nuru kenan zo buna? wala yahkumuna liwahidin bi ayni amma amma ba hukunci ya zaini ala ta'ili ga zanna annahu min ahli janna ga gina aljanna ya wala yahkumuna ala hadin bi ayni annahu min ahli nari amma ba hukunci ya zanna ga zanna ga gina ya ya anna zalika mugayyabuna lahum yabana nana wa la yarifuna ala ma yamutu alayhi insanu hadde na zan ya sutana ala islamin am ala kufrin ko a su kace musulunci kace a su kace kafirci wani zalika ya kuluna ya ba shi ga malaja sai ga inna mu'minuna insha Allah yi mu'mini yo nga ba tetina ai bi mana min al mu'minina min ya mu'mini jo allazina zanaji yuktamu lakum bi khairin insha Allah naji ke ai eh, ba ku amai ba da teki amai wa da teki inda ba teki wula da zaba ide wulu zagan gani de alkhairiya masalan awaqibul ibad sun da bai tiyan mujarrad ya muruji aji dole ku mujarrad muru ji aji abana murji aji haja sai jiriya kita ta yi da imani amma da sai jiriya kita ta da aljanna amma ahlus sunna ji ahlus gulata ya kawar ji ma a sai ke ji feri a cita ta da imani a mai ke ji a cita ta ga a daliban amma ahlus sunna ji kiyaye jin hajjan ga a dai ba ta ce ce ta halu da albunin amma sunan ce ce ya alada ne mu a ba a jiri a cita ta ga imani a ya gumi mummi ya yi kamila ya. Wai ne ku? dalili ne na ajiye na jigar na soci dalili kama iba a jisun da shi darasi ya so na nabi sallallahu alaihi wasallam ya inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bayna wa bayna illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar ثم يدخلها فإن الرجل فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق أهل الكتاب فيعمل بعمل أهل الكتاب